barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar litinin wanda shine yammacin 17 ga watan ramadan shekarar hijira ta 1446 daidai da lissafin 17 ga watan maris 2025 daga masallacin garki area 8 a nan cikin babban birnin tarayyar najeriya abuja inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadana mai albarka wannan shi ne darasi na tara insha Allah cikin suratul baqara arama za ka sake karanta mana faɗin Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum ليتدى الذي جعل لكم الأرض فراشا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أمره ونفسه ونفسه

Allah ya ce ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladina min qablikum ya ku mutane ku bautata wa Allah mahalicinku wanda ya halicce ku ya halicci waɗanda suke gabaninku la'allakum tattaqun idan kuna yin bauta ga Allah ne yuwa ku samu taƙawa. Allah yace allazi ja'ala lakumul arda firashan bauta wa Allah ubangijinku wanda ya aje muku ƙasa shimfadaddiya was samaa bina'an ya sanya muku sama gatanan ginanniya wa zala minas sama'i ma'an ya saukar da wani irin ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati ya fitar da 'yan itatuwa daga wannan ruwa rizqan lakum dan ya zama arziki a gare ku da taj'alu lillahi dada, kar ku dinga wato haɗa Allah da abokan hamayya kar ku sanya wa Allah abokan hamayya wa antum ta'lamuna alhalin kuna sana cewa babu wanda ya cancanta ya zama abokin hamayyar Allah madaukakin sarki a jiya mun ji bayanai takaitattu game da fassarar waɗannan ayoyi da wasu daga cikin maganganun da malamai suka yi game da fassarar ta. Abin da ya rage mana shine tattaunawa game da matsalar ilhad wato inkarin samuwar Allah waɗannan ayoyi sun tabbatar da samuwar Allah da kasancewar shi mahalicci wanda yake jujjuya komai wanda yake azurtawa wanda yake kashewa ya raya amma akan samu wasu cikin mutane tun da can har kuma zuwa yanzu sai su kekasa ƙasa su ce ba su yarda akwai Allah ba wannan shi ake cewa al-ilhad wato karkata daga asalin fitra wanda Allah madaukakin sarki ya halicci mutane akai a zamanin nan can baya malaman musulunci sun bayar da amsa haka kuma a yanzu ma malamai ba su gushe ba suna ba da amsa akan irin wannan mummunar ɗabi'a ta inkarin samuwa Allah za mu yi ishara zuwa ga wasu daga cikin maganganun malamai da yadda suka mai da martani ga ire-iren waɗannan ɓatattu ana ruwaito cewa al'imamu a ja'afar sadiq rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin limamai cikin ahalar baiti na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa gamuwa da wani ɓatacce cikin waɗanda suke ƙareta samuwa Allah sai ja'afar ya ce masa hal rakibta marratan albahara shin ka taba shiga jirgin ruwa ka taɓa shiga cikin kogi wannan zindiki ya na'am ya ce ya taɓa shiga cikin kogi sai ce masa hal ra'aita ahwalahu zaka iya tuna irin abin da ka gani na ban tsoro in ka taba ganin teku ko babban kogi yana da ban tsoro ba a san iya zurfinsa ba ba a san iya faɗinsa ba ba a san me ke cikinsa na halittu ba fala bara wannan mutum ya ce ya taba gani sai ce mishi to me ya faru sai mutumin ya ce hajat yawman riyahun ha'ilatun in kasarat sufun ya ce wata rana mun shiga jirgin ruwa sai aka samu guguwa da tashin iska sai jirgin fa kasarat sufun sai jirgin suka farfashe wa ƙasin mallahun al-mallahin kuma sai masu kula da jirgin wato ma'aikatan jirgin duk suka fada cikin ruwa suka nutse yace fa allaktu ana bi ba'd alwahiha ni kuma sai na rike wani bangare na katakwayen da suka tsinke daga jirgin sun zahaba anni zalika Ya yace bayan wani lokaci ma shi kanshi wannan katakon da na rike ina ta kokarin na tsira shi ma sai ya kubuce mini fa ana madfu'un fi tala'imil amwaj yace haka igiyar ruwa ta dinga buga ni dama da hagu hatta ito ila sahil har can dai ban san yadda aka yi ba aka watsu ni gaba faƙala za'afar shi malamin ya ce mishi kad kana atimaduka min qablu ala safinati wal mallah yace kaga farko ka dogara da jirgin ruwa ka dogara da captain na jirgin ruwa ba su tsiratar da kai yace ana nan ana nan da aka yi haka sun ala lauhi hatta ah, tunjika sannan bayan jirgin ruwan nan ya fashe captain da sauran crew shi sun bace a cikin ruwa sai ka koma ka dogara da wannan allo na katako da ka rike kana tsammanin zai tsirkar da kai fama zahabat falamma zahabat hadhihi al-ashya'u anka to sanda ka rasa jirgin ruwan ka rasa matukin jirgin ruwan ka rasa katakon da ka rike to hal aslamta nafsaka lil halaki am kunta tarju salamata ba'd a lokacin shin ka sallama ka haƙura cewa ka halaka ko kuwa ka ci gaba da sa ran za ka tsira ƙala bala rajautu salama ya ce wallahi har lokacin ina tunanin zan tsira sai ce mishi faman kunta tarjuha a lokacin wa kai tunanin tsiratar da kai fasa kasar rajul tunda ya ce bai da Allah ba sai ya shiru rasa amsa da zai bayar sai Jafar ya ce masa inna sani'a huwa allazi kunta tarjuhu bi zalika alwaqt Allah da ya halicce ka duk da ka kareta shi a lokacin a cikin zuciyarka ka san shi kake so ya tsirtar da kai fa huwa allazi anjaka min al-gharq kuma shi ya tsirtar da kai daga nan sai wannan batacce sai ya musulunta wato ya tabbatar mai da abinda ya san a cikin zuciyarsa haka ne ko ya karyata da baki ya sani a cikin zuciyarsa haka ne shine wajahadu biha wastaqarata anfusuhum haka al-imamu Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit rahmatullahi alayhi wanda wancan Ja'far as-Sadiq malamin sa abu hanifa ya kasance yana yawaita raddi zuwa ga da hariya, irin waɗannan wato ɓatattun waɗanda ba su yarda da Allah ba yana yawaita musu raddi ta wata rana sai suka ritsa shi a masallaci shi kaɗai da makamai suka ce kawai yau za mu kashe ka kowa ya huta. abu hanifa bai tsorata ba bai firgita ba sai kawai ce da su to shi kenan akwai tambaya ɗaya da zan muku idan kun amsa ta duk abin da ku gara ma ku muni suka ce to yi sauri ka faɗa muna ji sauri ka faɗa sai ce me za ku ce game da wani jirgin ruwa ƙato cike da kaya yana ta tafiya a cikin cikin kogi ko teku yana ta tafiya daga inda aka masa lodi har ya iso inda zai zo ya zo kuma ya yi fakin ya tsaya lafiya lau da aka buɗe sai aka gaba kowa empty ne ashe babu matuƙi babu kowa za ku ce game da shi suka ce ta wannan hauka kake faɗa sai haka zai yi hauka ne a yi. ya zai a ce jirgin ruwa ya baro wani tashan jirgin ruwa misali a ce ya baro atlanta ko boston ko wani gari cikin turai ya ta a gaba atlantika a nan Legas. kuma ka ce babu direba babu kowa cike da kaya to wannan ai hauka kake faɗa in ce to ai ku ne manyan mahaukata tunda kuka yi da cewa duk wannan duniyar da Allah ya yi dinnan rana ta fito ta faɗi a yi damana a yi rani wane ya mutu a haifuwa ne shekara da shekaru kuke cewa babu wanda ya yi ta amma hankalinku ya kasa yadda cewa za a samu jirgin ruwa ya tuka kanshi babu matuki amma ba ku yadda cewa wannan duniya akwai wanda ya halitta ta ba da ne ba sai hankalinsu ya tashi suka gane Abu Hanifa fa ya kure su suka fita daga cikin masallacin suna cewa wannan mutumin mu rabu da shi ba saboda ai ba zai yi kai wannan sanan ba sai in ka haukata da kanka Allah yana cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqu am khalaqu samawati wal ard bal la yash'urun shin an halitte su daga babu komai ne ko ko su suka halitta kansu su suka yi kansu sun san ba su kai kansu ba Shin su suka halitta sammai da ƙasa ba su suka halitta sammai da ƙasa ba ba sa ba su da hankali to haka nan al-imamu ash-shafi'i rahmatullahi alayhi aka tambaye shi aka ce mishi Allah shi gafarta malam meye dalili akan samuwar mahalicci sai yake cewa waraqatul fursan abinda zai nuna maka cewa akwai mahalicci shine ganyen bishiyar blackberry ganyen bishiyar berry wannan yace launuha warihuha wa ta'amuha wahid din da kaje zaka ganta ga kalarta da kanshinta da ɗanɗanan ɗan itacenta duka ɗaya ne kun yadda aka suka ce sun yarda sai ce to kun ga wannan ɗanɗanon wannan wannan wannan a ganyen shine fata'kuluha dudatun idan tsutsa ta ci fa yakhruju minha al-ibrisin tsutsa da take yin zaren siliki ita ake ce maduda yace idan ta sai sai ta kashin zaren da ake yin siliki wannan hal? idan ƙudan zuma ya ci fa ya khurujin min hal'asu ita kuma ya fitar da shi a matsayin zuma washatu idan akuya ta ci fa ya khurujin min halba'ar sai ta yi kashi irin na akuya wa a akuluhu ziba'u fa yan aqidu fi nawasik halmisk sannan kuma wato magen juda ita kuma idan ta ci wannan ganyen ita kuma sai ta kashin turaren juda faman Alhazi ja'ala hadhihi al-ashya'a kadhalika a tsammanin ku waye sanya cewa abu daya dabba kala hudu kowanne in ta ci sai ya zama abu daban daga jikinta waye sanya haka ma annat iba'a wahidun sai wannan masu tambayar suka ce lalle wannan amsa taka imamu shafi'i ta kai ta kawo kuma nan take su mutum goma sha tara ga baki suka musulunta haka za ka ga irin wannan yana nan da yawa a cikin adabiya ta tarihin musulunci wata rana ma an tambayi wani mutumin ƙauye aka ce mashi menene alamar cewa akwai Allah sai ce subhanallah alba'aratu alba'aratu tadullu ala alba'ir wal warqu yadullu ala alhamir wa atharu alaqdami tadullu ala almasir fa sama'un zatu abraj wa ardun zatu fijaj wa biharun zatu amwaj amma tadullu ala sani alhalim alalim alqadir yace subhanallahi in sai an tambaya yace din da kaga kashin raƙumi yana cewa raƙumi ya bi ta wajen din kaga sawu yana cewa wani ya bi wajen din kashin jaki yana cewa jaki ya wuce nan wajen yace amma sai a ce duk wannan sama da aka tsara ta da wannan ƙasa ne lunguna ga tanan da koguna da teku masu ninkaya a ce wai duk ba sa nuna maka cewa akwai Allah mahalicci wato su irin waɗannan batattun da kafiran dama ba a kafa musu hujja da Qur'ani a za a kafa musu hujja ne tukunna da abinda hankalin su ke iya kamawa in ka ce musu sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al awala rabbi rabbika annahu ala kulli shay'in qadir kago na ya aya ce zaka ce ai ba sai da ayan ba zaka ce a dinga gaya musu abin da ya dace da su dan ka dan ka ja musu aya ka ja musu hadisi ka ce gashi nan Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza su dan ba su yi imani da wannan ba da haka zaka ga waɗannan malamai sai su sai su kafa musu hujja da irin abin da za su fahimta wani lokaci ma akan kafa musu hujja da waƙoƙin larabawa ne kaman faɗin fadin Abu Nuwas yake cewa ta'ammal fi nabatil arzi wanzur ila afari ma sana al-malik uyunun min sha'ihatun wa zaharun min az tabiki as zaharun hiya az-zahab as wata nuska ala qabdi az-zabarjad shahidatun bi annan laha laisa lahu shariku yace tsaya ka kalli tsiro dake tsira a bayan ƙasa ka kalli kuma birbishin aikin Allah mahalci a ciki Ya ce ka kalli yadda idanu suke idanu da ruwan da ke cikinsu da kuma watin furanni waɗanda suke cakuɗe da juna ga sanan kala-kala amma kuma kowanne ma'anarsa daban kowanne amfanin shi daban kowanne medicinal value ɗinsa daban ya ce waɗannan abubuwan da tsirrai da idan dunan mutane da halittunsu da abin da ke ƙashin ƙasa na albarkatun ƙasa waɗannan kaɗai sun su gaya maka cewa akwai Allah mahalicci wanda ba shi da abokin tarayya saboda a Allah maɗaukin sarki shine mahalicinmu kuma ba shi da abokin tarayya akan halittarsa da girman ƙudurarsa da sarautarsa da gudanarwarsa kuma shi kaɗai cancanta abota ta masa bauta wadda take yadda ya ce a yi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa sako daga gare shi a wannan zamanin namu wannan ilhadin da aka yi ta yi a can baya kenan to ana nan ana nan sai ilhadi ya sake dawowa cikin al'ummar musulmi sakamakon wasu sabubba da wasu dalilai da suka faru da gaske dai akwai karkacewar musulmai daga manhaji irin na addini musulmai sun kuma suna bin manhaji irin na kafirai manhaji irin na materialism irin na Allah diniya babu damuwa da addini sai dai duniya da kuma hazima yadda wato musulmai suka samu kansu sune suka zama sune a ƙasa sun zama subjugated turawa sun ta nasara a kansu kusan fiye da shekara 100 da suka wuce a 1924 aka karya daula ta ƙarshe ta musulmai ita ce daula ta Usmaniya da take ƙasar Turkiya turawa suka yi gangan ko ingila da faransa da jamus da sauransu suka yi haɗin gambiza sai da suka kada gwamnatin nan wadda dama ta riga ta yi rauni ma a lokaci lokacin sai ya zama cewa duk duniya turawa kawai su ake kalla suka zo da revolution industrial revolution su da sauransu wanda ya sa kowa ya firgita da su a duniya su suke da tattalin arziki su suke da ƙarfin soja ƙarfin siyasa ƙarfin faɗa aji da komai wannan ya ba su dama suka canza duka al'adun al'umma sai abin da suke so a yi shi ake wanda musulmai kuma su ne za ka iya cewa su ne su ne highest victim na wannan canjin sannan suka zo da abin da ake cema colonialism alista imar suka mallake kasashen musulmai suka rarraba su yadda suka ga dama suka suka su a wannan sanadiya suka yada addinin kirista wanda su fattini sun bar yin shi sun dade da yi wa kiristanci ta waye amma kuma suka kawo musulmai shi kasashen musulmai sannan suka kawo littattafai wanda suke dauke da irin wannan tunanin na ilhadi sannan suka kafa cibiyoyi na ilimi a jami'o'in kasashensu da sunan wai cibiyoyin bincike a kan harkokin addinin musulunci da al'adun mutanen gabas ta tsakiya abinda suke ce ma orientalism a ƙarƙashin waɗannan cibiyoyin suke duk binciken da suke yi na kawo sharrori da ɓarna da rikita addinin musulunci da rikita wa musulmai tarihinsu wanda kuma daga baya sai aka samu wasu 'yan tsaki cikin musulmai su kuma suka ɗauka suka ci gaba da yayata shi hasali ma wanda ke yayata irin wannan a cikin musulmai shi ake gani wai da gaske ɗan boko ne ko mai ilimi ne ko ya san duniya alhalin wani zance ne na ɓarna yake yaɗawa wani abun mamaki kuma shine wanda suka biyo bayan waɗancan ajiyar ɗan na turawa cikin 'yan boko cikin turawa sai kuma suka dinga mai yawan da magabatansa cikin turawan martani an samu wasu daga baya cikin turawa da suka yi bincike na gaskiya suka gane gaskiyar musulunci suka gane ashe waɗancan malaman nasu da suka fara yin rubuce-rubuce a kan musulunci ƙarya suke yi da zuƙi ta malle sai suka dinga mai musu da martani turawa ne yan su da yake karatu ya san wannan a yayin da kuma wasu kuma cikin 'ya'yan musulmai su kuma sa ci gaba da yaya ta wata barnar musulmai suna ci gaba da yada barnar da mabarta suka kawo kafirai yan uwan waɗancan mabarta su kuma suna musu musu da martani ana nan kuma suka kawo wato tababbin tunani da da abin da suke cewa new world order sabon ra'ayin rayuwa da sauransu wanda ya taimaka sosai wajen bata wa musulmai tunaninsu da al'amuransu da kuma cewa su kansu al'umma musulmai sun gaza wajen yada alherin musulunci sun gaza wajen yada addinin musulunci a inda ya kamata su yada shi da kuma karantar da al'umma addinin musulunci yanzu galibin turawa da suke musulunta suna musulunta ne kawai dan ƙashin kansu ba wai dan an je an musu wa'azi sun gamsu da abin da ke cikin wa'azi hatta a nan cikin ƙasar Najeriya haka al'amarin yake Allah ya kyauta to wannan a take take nan game da wato wannan ƙabiya ta ainihin ilhadi kamar da muka fara magana akan ajiya sai mu tsallaka zuwa wasu daga cikin fawaid da ke cikin wannan ayoyi guda biyu daga cikin waɗannan fawaid akwai bayani game da rahamar Allah da ya mana rahamar Allah wajen shimfiɗa ƙasa da shimfiɗa mana sama da kawo mana arzikin ruwan sama da sauransu da Allah ya so sai ƙasar nan ta zama ba yadda ya yi ta ɗin ba mai ta zama firasha, ta zama zalulal, sai Allah ya ta ta zama hashina ta zama mai wahalar sha'ani ta zama wato wadda take inhabitable a kasa rayuwa a cikinta ko ta dinga girgidi ko ta dinga motsi ko ta dinga tsatsagewa gine-gine suna rugurgujewa a kasa zama lafiya da ita amma Allah sai ya sanya ta zama zalulan kuma da ke cewa huwa alladhi ja'ala lakum arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min wa Allah ya sanya muku ƙasa ta zama na tsatsiya mai daɗin sha'ani yace ga ta nan ku yawo inda ku ga dama a cikin ƙasa sannan ku ci daga arzikin Allah da ke cikin ƙasa kuma ku san cewa zuwa ga Allah za ku koma sannan Allah madaukakin sarki ya gina mana sama wanda take da fa'ida ga ta nan fa'idar gina ta Allah ya nuna mana wato ƙudurarsa ya kuma nuna mana wato buwayarsa yadda ya yi abin da yake so wanda ba wanda zai iya ce shi Allah kuma yake ce mana khalaƙar samawati da ghairi amadin Raunaha, kamar da muka ji a baya wa alƙafin ardi rawasiya an da bisu Allah ya sanya wa sama ya gina ta ba tare da ginshiƙe da kuke gani ba ƙasa kuma ya sanya mata wasu kiraku su ne duwatsu don kada ta rikice ta faɗi da ku sannan hikima Allah da rahamarsa wajen saukar da ruwan sama Allah maɗaukin sarki ya saukar da ruwa daga sama wanda shi ke raya ƙasa ya raya ainihin duniya ya bayar da abinci da abin sha kuma ya gudana a ƙasa kowa ya ci amfaninsa inda Allah ya bar ruwan a ƙasa ne kawai ta yi wasu wuraren masu tudu ba zai iya kaiwa amma tun da daga sama yake zuba kowa zai samu sannan Allah yana zubar da shi ɗugo ɗugo ɗugo inda Allah ya zubar da shi ya kwararo shi wataƙila duk sai ya rusa ko'ina amma sai yake saukar da shi ɗugo ɗugo ɗugo a ƙirgi a lissafe sannan Allah maɗaukin sarki kuma ya ware mishi lokaci na musamman na zuban shi ba kullum yake zuba ba da a ce kullum ake ruwa yadda kullum rana take fitowa ya zaya a rayu ba za a rayu ba wataƙila kuma da zai yawa har yanzu akan samu yanayin da wani lokaci ruwa yakan yawa ko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tafi zuwa ga yin addu'a cewa Allah ya tsaye da ruwa Allah Allah yana yana yana zubar da ruwan kamar da Allah yake cewa wa man naziluhu illa bi qadarin sai Allah ya yana da lissafin abinda shine zai ishi mutanen kasa wanda ba zai cutar da su ba wanda ba zai gaza daga bukatunsu ba sannan Allah yake saukar da ruwan wannan yana daga cikin hikimar da Allah ya yi a nan da rahamarsa da ni'imarsa sannan wannan ayoyi suna tabbatar mana da al'asbab wato sababi shine ka bi tsani zuwa ga neman wani abu Allah shi yake ba da lafiya shi yake ƙosarwa shi yake ba da arziki amma ya ce mutane su tashi su nemi sababin arzikin tashi su nemi sababin lafiya wato baka zama a ɗaki kawai Allah ya baka kuɗi ko ya baka wani abu da yake bayarwa sai ka tashi ka nema don ka tashi ka nema kayi iya naka sauran kuma shine na Allah sai ya bayar a ina muka cire wannan da Allah ya ce fa akhraja bihi min as-samarat Allah ya fitar da ruwan ya fitar da dan itace dan itacen shine abinda aka samu na sakamako amma Allah bai fitar da shi haka nan kawai ba sai da yi ta hanyar ruwa a sannan a lokaci guda kuma waɗannan ayoyi suna tabbatar mana cewa shi sababin shi kadai bai da tasiri sai in Allah ya bada tasiri wato likita aikin shi kawai ya bada magani amma shi yake bada lafiya ba kamar yadda na Ibrahim yake cewa idan maritu fa huwa yashfi in ne rashin lafiya Allah shi yake bada lafiya sannan kai a matsayin ka na mutum aikin ka ka ci abinci amma Allah shi yake kosarwa kai a matsayin ka na dan adam aikin ka yi kai noma amma Allah shi yake tsirar da abinci kai matsayin ka na dan adam aiki ka kawai ka sadu da iyalinka amma Allah shi ke bada haihuwa to da ka sababi bai da tasiri sai ya gamu da ƙudura Allah inda Allah yake fa akhraja bihi ya fitar da shi wato ta hanyar sababin amma Allah ne ya fitar sannan wannan yana nuna mana cewa ni'imar Allah ta gane kowa da musulmai da kafirai da masu imani da masu shirka da masu bautar Allah da masu saban Allah kowa rahama Allah ta duniya ta gane kowa kiza Allah ya kira ce ya ayyuhan nas kuma ya ambaci duka waɗannan ni'imomi guda biyar ga dukkan mutane idan Allah ya tashi raba ni'imar shi a duniya tun daga ni'imar numfashi da wadata da arziki da dabaru da ilimi da shugabanci yana ba duk wanda ya ga dama domin yanzu ba yana ba wanda yake so so da yake mumini bane a yana ba wanda ya ga damar baiwa da haka da ce, ƙulin illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha man tasha wa nan ba man tushibbu ba ba wanda Allah yake son shi yake so ya sashi aljanna ba a wanda Allah ya ga daman zartar shi da mulki ko sai Allah ya bashi wanda Allah ya so zartar shi da arziki ko sai Allah ya bashi da a ce duniya a wurin Allah tana da kima kamar kiman fubbukin tsuntsu ko fubbukin sauro manzo Allah yace da kafiri ba zai ji kanshin komai a cikin ta na sassauci ba amma saboda ba komai bace a wurin Allah shi ta yake ba duk wanda ya ga daman ya baiwa a wannan aya har ila yau tana nuna cewa duk abin da za a kira da suna samara dan itace to asalin sa halatta to da Allah ya yi jam'in su gaba ɗaya ce fa akhraja bihi min as-samarat as-thimar sune wato abubuwan da bishiyoyi suke fitarwa na ‘ya'yansu waɗanda ba sa buƙatar sai an musu wani sarrafawa kafin a ci su ake as a dangin mangoro da ayaba da lemu da inabi da dabino da makamantan sun bambanta da hatsi waɗanda su sai an sarrafa waɗancan yadda suke to daga an cire su sunansa abinci su ake ce ma astimar to duk wani abu ɗan adam ya kai gare shi wanda yake da daɗin ɗanɗano kuma ɗanɗan itace ne to halarsu ba za a haramta shi ba sai in ya zama an gano wani abu mai cutarwa game da shi kamar a ce yana bugarwa in an sha za a yi maye to sai a haramta saboda maye ko yana iya yi kisan kai a cikin sha ko na abu nau'i na guba na sha za a iya mutuwa sai a haramta saboda cutarwa ko kuma a ce yana da wata cutarwa kwatankwacin wannan kamar yana saka mantuwa ko yana saka damuwa ko duk wani abu da ya zama mai ban takaici ko yana zubar da ciki ga mace mai ciki sai a hana ci saboda wannan amma dai al'asulu fil istimari wannan aya tana mana cewa halatta sannan kuma wannan aya sanan na mana cewa Allah ya hana shirka babba da ƙarama dukkanin shirka an hana ta domin Allah ya ce a bauta ne shi kadai yace kuma kada a yi riƙo da wani abu wanda yake kuma bayan Allah sannan wannan kuma yana nuna mana yadda Allah madaukakin sarki yake koya mana yi mutane magana ta hanyar kafa musu hujja da abin da suka sani kamar yadda muka kwatanta daga malaman nan insha Allah wallahu a'lam sai Allah ya ce wa in kuntum fi raibin na'am

Allah madaukakin sarki yake cewa wa in kuntum fi idan kuma kun kasance a cikin kokonto mimma zalla ala abdina game da abin da muka saukar wa bawon fa'tu bi suratin min misli to ku zo da wata sura irin abin da kuke riyawa cewa irin shi ne wad'u man istata'tum min dunillah wad'u shuhada'a min dunillah kuma ku kira wato masu kafa muku shaida ma bayan Allah wad'u kun ku kira masu ku shaida min dunillah kuma bayan Allah in kuntum sadiqina inda gaske kuke fa in lam taf'al Allah yace idan kuka kasa yin haka walan taf'al kuma faufau ba za ku iya ba fattaqun nar to Allah yana mana kashedi cewa mu tsoron wutan nan allati kudu hannasu wal hijara wadda za a hura ta da mutane da duwatsu wa iddat lil kafirina wadda aka tanade ta dan yin ukuba ga kafirai Allah ka tsare mu daga wuta za a yi tunawa a baya mun ambaci cewa waɗannan ayoyi daga wancan faɗin Allah a yayin nasu tabu rabbakum yayin nasu ubudu rabbakum afwan yayin nasu ubudu rabbakum a ayoyi guda biyu suna magana ne akan asali daga cikin asallai da aka ambata a cikin kalmar shahada shine la ilaha illallah bautawa Allah shi kadai babu abokin tarayya da gaskiya a gare shi babu abokin tarayya gare shi shine ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi shi ne wannan asalin ake magana a kai wato imani da Allah madaukakin sarki imani da cewa ne mahalicci imani da cewa abin abun bautawa shine aka ambatan ma waɗannan ni'imomi guda biyar da Allah ya lissafa cikin ni'imomin da ya mana da muka ji bayani akan su wannan ita kuma ita ce bayani akan ɗayan bangaren na Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake cewa wa in kuntum fi raidin mimma nazzalna ala abdi idan kuna cikin kokonto game da abin da muka saukarwa bawanmu fa'atu bi suratun min mislihi to ku zo da wata sura min mislihi na irin abin da kuke riyawa cewa za ku iya na alkurani wadda ushu hada a kullum dunillah sannan ku kawo wanda za su muku shaida wanda ba Allah ba ya ce eh daga ce kun iya yin irin qur'ani in kuntum sadiqina in daga ce kuke waɗannan ayoyi guda biyu wato sun zo ne a ƙarshen wani al'amari na wasu matakai Allah maɗaukakin sarki ya yi ma Manzala sallallahu alaihi wasallam wahayi kafiran makka sun ƙaryata da su da yahudawa mutanen madina sun haɗu sun yi gangan ko wajen ganin sun kawo wannan wahayi tarnaki suka ce ƙarya ne suka ce sihiri ne suka ce bokanci ne suka ce wani mutum ne yake koya mai suka ce kaza suka ce kaza kai suka ce ma za mu iya yin irin nashi Barin wa kawai mu shi ne Allah ya yi musu tahaddi wato Allah ya yi challenging ɗinsu a wurare daban-daban cewa tun da kun ƙi gaggata kalmar shahada a yadda take kun ƙi ku ba Allah kun ƙi ku ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku tsaya iya nan ba kuna ta kokarin kawo shakka game da alqur'ani kuna cewa ba daga Allah bane kuna cewa ai zancen ma ba haka ya kamata a faɗa ba me yasa ba a so kawo da wani ba sai Allah ya ce to ga challenge a matakai guda hudu aka yi musu wannan challenge din challenge na farko shine Allah ya ce idan sun isa su ma tunda sun ce ma yu'allimuhu bashar wani mutum ne yake koya musu tunda sun ce ba Allah bane ya saukar to su zo su ma su kawo irin nasu wanda ba na Allah ba su kawo littafi su kutun da guda kama alkur'ani shine da Allah yake cewa فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا laula utiya mithlu utiya Musa suka ce to me yasa ba a bashi irin abin da aka ba Annabi Musa ba rana daya ya je an anso alluna na na Qur'ani ya kawo me yasa ake sauka da Qur'anin kadan kadan wannan yana cewa da kake ta cewa kai irin Annabi Musa ne ba irin shi bane shi ya je ya gana da Allah ya zo da cikakken littafin sa kai ma kai haka ba ne sai Allah yake awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl haba yahudawa ta nake da san kun karyata abin da aka wa annabi Musa qalu kuka ce fishran suka suka ce bokaye ne guda biyu Musa da Haruna tazahara suke taimakon junan su wa qalu inna bi kullin kafiru. suka ce ba mu yadda ba sai Allah ya ce to ulfa'atu bi kitabin min indillahi wa ahada minhuma attabihu in kuntum sadiqin ka ce musu idan za ku iya inda gaske ne ku kawo littafi ingantacce wanda ya fi ƙur'ani ya fi taura inganci ku ne ku kawo haka Allah ya faɗa musu cikin sotul ƙasar. sotul ƙasas makiya ce za ka a makka an yi wannan ta haddasa Allah ya sake ce musu cikin isra'i ƙulla ta istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum da ba'adun bahira kace ka ce musu inda dukkanin mutane da aljanu za su haɗu a kan su iya rubuta irin wannan ƙur'ani. Allah ya ce wallahi ba za su iya ba ko da za su dinga taimake ce ne a tsakankanin su ai ta shawarwari ana mitin ba za su iya ba sotul isra'i ita ma makkiya ce an ƙara kawo musu wannan tahaddi din mataki na biyu da suka kasa yi sai Allah ya ce to yanzu idan ba za ku iya yin dukkan Qur'ani ba to ku zo da sura guda goma shi ƙur'ani sura ɗari da arba'in da sha hudu ku ku yi sura goma kawai Allah ya ce am ya kullu naftara kul fa'atu bi ashari suwarin mithlihi muftarayat wa du'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin shi sura tuhud wanda ita ma makiyya Allah ya ce suna cewa wai kirkiran maganan nan yake to idan kirkira yake yi ai gari ɗaya aka haife ku iyayen ku iri ɗaya yaran ku iri daya wasu ma sun girme shi wasu ma suna ganin sun fi shi wa yau. me zai hana kuma ku kirkire irin ta ku kirkire sura goma kawai ya isa wannan ma ba su iya ba sai Allah mataki na uku shine aka ce to su kawo sura ɗaya kawai yanzu mai hukun sura goma su kawo sura ɗaya Allah ya ce musu am ya kulla fitara ulfa'atu bi suratin mithlihi wa umarni man tsatsun min dullahin kuntum sadiqin cikin suratu yunus kenan wanda ita ma da kiyas suna cewa ai ƙarya yake ƙirƙira yake Allah ya ce to ku kawo sura ɗaya ƙirƙirarriya kun kasa kawo ƙur'ani complete kun kasa kawo sura goma yanzu an ce in za ku iya ku kawo sura ɗaya nan ma ba su ba ba su iya shi ne ibn kasir yake cewa kullu hadhihi al-ayati wa kullu hadhihi al-ayati makkiyatun duk waɗannan ayoyin da suke cikin ƙasar da cikin Isra'il, da cikin suratu hud da cikin suratu yunus duka surori ne 'yan makka ya ce sun mata haddahun bi zalika aidan fil madinati bayan an yi hijira an dawo madina sai Allah ya sake musu irin wannan ƙalubalen faƙala fi hadhihi al-ayati shine anan cikin bakara yake cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi ku zo da wata sura min mithlihi akwai banci tsakanin wancan fa'atu bi suratin misli ku zo da sura irin alqur'ani keke da ke fa'atu bi suratin go, shi shine na cikin suratu yunus ko na'am nan kuma a cikin suratu baqara aka ce fa'atu bi suratin min mitli in ba za ku iya kawo irin shi keke da keke ba ba za ku iya ba ku to ku kawo min mitli ko da wata shiririta da za ku iya rubutawa kuna tsammanin ta yi kama da ƙura'in ta ku kawo shi ne min misli ko da wani abu da ya yi kama da irinsa can kuma mislihi irin shi ƙeƙe da ƙeƙe kwabo da kwabo ba za ku iya ba ku da ku kawo min mislihi kaga an takaita musu talentin to the barest possible level wata abu mafi karanci da za ku iya na fasaha shine ku rubuta wani zance ko da shiriri ta ne ku kawo inda ya kama da ƙwar'ani ku kawo shine ma'anar fatu bi suratin min mislihi wa du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin shi ba su iya tunda suka kasa to shine Allah ya rufe wannan magana yace fa in lam taf'al idan kun kasa wa lan taf'alu kuma da dai ba za ku iya ba ba za ku iya ba har abada fattaqun nar allati waqudaha an wal hijara to a hirdin ku ku kiyayi wutan nan wadda za a dinga rura ta ranar alkiyama da mutane da kuma duwatsu Allah ya ce wa iddat lil kafirin an tanu ne ko dan kafir haka aka tafi akan wannan challenge din babu wanda ya iya bada amsa wanda kuma da attempting bada amsa to sai ya wani shirme da wani abun bandariya ko abun sakarci kamar musailima akwai wani takadarin bawa musailima al-kazzab haka ake mishi lakali musailima babban makaryaci wanda ƴan uwan shi kafirai ne ma suke mai dariya suna zule shi na cewa kai kai baka da hankali wanda ya taba da'awar cewa shi annabi ne tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu halin gamawa da shi ba sai a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sai na Abubakar akai maganin wannan wannan wannan kasurgumin kafiri yayi da'awar cewa shi ma zai yi irin alqur'ani sai zo yana yin wani zance ai ta dariya ana ganin cewa shirme in an ce an saukar da sotul fili sai ce to shi ma an sauka mai da irin ta jiya an karanta mai total abin nan alamsar kai fa'ala zuka bi asabil fil zuwa ƙarshe sai ce ai ni ma kuwa an sauka mana da sura mai irin wannan sunan jiya karanta mana mu ji sai karanta wani abu kamar kamar karatun dan kama ce alfilu malfil lahu zanabun wasil wa qurtumun tawil inna hadha min khilqati rabbina la qalil ce ce wai an sauka mai da surar giwa ke giwa mai dogon hanci wadda take da ban mamaki tana shan ruwa da yawa lalle halittun Allah sa da ban mamaki ya wanda ya fi kama da zancen dan kware-kware ai da yi kama da irin abin da ke cikin sotin fili da aka fito da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya faɗa su da kansu kafiran da ke tada shi ko sai dariya kai a dinga tafawa na ta da Allah ji sakarci da Allah Allah ji sakarci kai wannan naka ai kai ma ka san da kama da na Muhammadu ba ƴan uwan shi kafirai suke cewa ba iri da bane yana da irin wannan surorin da yawa suratul fili suratul difda suratul kaza suratul kaza suna nan kaje cikin adabiyar da suke dawalawa za a gani ba an sake samun wani wani batacce shi ma da yana danganta kanshi ga musulunci a zamun na can baya da ake ce mishi abul ala'i alma'ar maar mawaki ne ran nan mun yi magana akan shi ko ba nan bai ko gun karatun mata ne shi ma ya taba da'awar cewa zai irin alqur'ani ya rubuta wani littafi da yake ganin cewa kamar wai yana muƙabalantar alƙur'ani shi ma halakakke ne littafin babu ma wani abu da ke cikin shi na na a zo a gani in banda zance irin na falsafa to ana nan ana nan a wannan zamanin da muke rayuwa kamar shekaru ashirin baya ko makamanta haka sai aka samu su turawa sai suka ce wai su sun amsa wannan challenge ɗin da ƙur'ani ya bayar suka suka bude wani website na musamman suka dinga zuba Qur'anin su na ƙarya sura bayan sura kuma sai da suka yi sura 10 da sunayensu da su da komai suka zuba suka ce wai suka kira sunan program da suna a sura like it ga wata sura irin alkur'ani a ciki suka yi zantuttuka marasa kan gado masu yawa alhamdulillah an samu malaman musulunci sun ba su amsoshi masu yawa wanda daga baya sai da suka suka cire abin masu suka cire shi daga inda suka aji shi wato suka yi deleting din duka files din saboda kunya da suka ji domin shi alqur'ani yana da ma'ayir na gaskiyarsa shi zance ne wanda babu cushe a cikinsa babu zance wanda yake da exaggeration babu inda aka zo aka samu wani giɗi. babu inda aka yi wata magana ta saba wa abin da yake a tarihi duk abin da alƙur'ani ya ba labari na tarihin al'ummomin da yadda aka san tarihin haka aka ganshi a cikin alƙur'ani wanda suka sani haka sai ganshi yadda ƙur'ani ya bada da labarin ilmomin kimiyya shi ma haka aka tarar da su yadda suka keke da keke ƙur'ani babu wata aya a cikin da ta saba wa junansu walau kana min inda ghairillahi da wajen da fiye ikhtilafan kathira ya ka samu daga cikin malaman da suka ba su amsa akwai wani babban malami hamshakin malami ne cikin malaman boko a nan Najeriya Professor Abdullah Uba Adam yana nan yayi vice chancellor na National Open University yana jami'ar BUK farfesa ne da ake ci mishi ko farfesa ne a bangarori guda biyu mashahurin malami ne in kai za zaka ga ayyukan shi da yawa ya rubuta wata makala akan ba su amsa tana nan har yanzu akan intanet. ya kawo ma'aunai wato yardstick da za ka saka tukunna kafin a iya cewa wani zance ya yi kama da alkur'ani na farko dole ya zama zancen larabcin shi irin na alkur'ani wato yana tafiya a kan classical arabic language irin na ƙwarai shawa da ƙwarai ya magana ce na biyu kuma dole ya kasance kuma yana da eloquence yana da fasaha irin ta alkur'ani yadda zancen duk wanda ya karanta shi ba zai ga alamar ga wani waje da ya kamata a canza ko a gyara ko a rage ko a kara yayin da ko zance idan na mutane ne kai da kanka da ka rubuta shi idan ka zo ka kara kallon shi gana ya kamata a gyara nan ya kamata a canza wani ma zai gana ya kamata a canza nan ya kamata a gyara nan a rage nan a kara nan a mai da shi gaba a mai da shi baya sai ya zama cewa babu wannan siffar sannan sai ya zama cewa ya yi magana a kan abubuwan da suka shafi abin da ya wuce na tarihi abin da ya wuce na civilization abin da ya gabata na al'ummomi da abin da ya gabata na tarihohin annabawa da al'ummominsu da kuma abin da ake ciki na abin da ke faruwa a makka da madina a lokacin da da yake raye, na tambayoyin da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da aka mai musu da amsa da abin da zai zo na labarin al'ummomin da su zo a baya da abin da zai zo na labarin alkiyama da sauransu sannan kuma sai ya zama ya ɗauke da tashiri'i, wato abin nan lo dokoki da suka shafi ibada suka shafi mu'amala suka shafi zamantakewa suka shafi tattalin arziki duk abin da ka san ƙwar'ani ya faɗa na ma farana fi kitabin shai tibiyanan likul da shai sai ya zama akwai wannan a ciki sai ya zama kuma yana gasgata littafin da suka zo gabanin shi wa musaddiqan lima bayna yadayhi haka shi ma wannan dole ya gaskata alqur'ani sai kare ta qur'ani ko a waje daya yace kuma sannan sai ya shekara dubu da ɗari hudu irin alqur'ani ko ba a samu contradiction a cikin shi <laughs> to da ka kaga wannan ba aunin ai ba za su ba wannan iya cikin din shi sai an jira bayan shekara dubu da ɗari hudu sai a zo a duba a ga to yana nan babu contradiction a cikinsa yana nan duka abin da ya faɗa suna da scientific validity ko ko an gano cewa ba haka suke ba kamar yadda misali a kimiyya ake faɗan magana daga baya sai a gane ba haka take ba sai a canza shi kuma ƙur'ani duk abin da ya faɗa har yanzu yana nan da ɗanɗanansa ya ce sannan kuma sai ya zama da cewa mutane in sun karanta za su samu shirya mutane za su karanta shi baya tsufa ƙur'ani ne kawai za ka karanta yau ka karanta gobe ka karanta bara ka karanta kullum kana sake jin gardansa ba wani littafi da za ka ɗauka ka karanta so ɗaya su biyu su uku baka ji ya gundure ka yanzu misali jarida da ake saya kullum da tashi in ka karanta an jima da rana duka wannan labarin duka babu wani sabon labari duka labarai ne wanda suke sun zama common amma shi ƙur'ani da abin da ya faɗa so ɗaya akwai kisar da su ɗaya kawai zai ambace ta tana nan da daɗinta a so ɗayan akwai da zai maimaita ta so da yawa sai ta dinga ƙara daɗi abinda zai bada labari na alkiyama sai ka ji kana ganin kamar gashi ana alkiyamar abinda yake faɗa na abinda ya wuce sai kamar gashi ana yi na ni'ima ko na azaba ko na tankiya ce to dole sai wannan littafin ya haɗa duk waɗannan siffofin sannan kuma ya zama cewa ba daga ƙur'ani aka kwaikwaya ba domin Allah ya ce wa da ushuwa da akun min dunin layi ya zama da cewa babu plagiarism kwata-kwata daga alƙur'ani sai dinga ɗaukan waɗannan ƙa'idoji yana analysis ya rusa duka abin da suka faɗa Allah ya saka mashi alkhairi wannan aikin da yayi lokacin da yayi shi yayi amfani sosai a duniyar bincike ta ilimi an yi celebrating din aikin abin da baka mamaki kaga dai wannan aikin aiki ne na kare alkur'ani ko amma da zaka dauko sai kaga cewa akwai abin da za a ƙara da aikin dan adam shi kanshi aikin sai an ga akwai abin da za a ƙara ko akwai abin da ya kamata a canza shi kanshi malamin da ya rubutun da zai dauka sai ya ga cewa akwai buƙatar ya canza wani abu ka qur'ani yana da wannan gagara gasar gagara ba daure babu wanda ya san daɗinsa sai wanda ya karance shi a ilmance za nake wa kai na nasiha da sauran masu furare na cewa mu tashi mu koyi alqur'ani koyo na hakika mu san shi mu san yarensa mu san ilmominsa mu iya karanta shi tare da fahimtarsa nan ne kawai za ka samu gardin da za ka fahimci alqur'ani kuma ya samu maka da shirye da ake fata ya samu maka amma ko muna karanta shi din nan kawai ba ma sanin me yake cewa ko mu dai muna jin ana da yin wani yare shi ne za ga mutum ya je ya je makka ya ya ya ji liman na kuka ya ta mamaki wani ma nan maka me ya kama ne ko an mai mutuwa ne shi ai ayar da ya karanta ne ta bashi tsoro to ne na tsoro a ciki to da kai baka san me yake karantawa ba ka jin yaran shi ya san me yake karantawa yau limamin nan ya ta mana kuka ko lafiya ko an mai mutuwa ne haka wani dawo cikin hotel yana tambaya a nan maka wani lokaci mun je umara mun je mun yi sallah a masallaci ce liman yana ta kuka yana ta kuka har yana shakewa cewa me aka yi mai ne ko mutuwa aka mushi? <laughs> wannan kaga shine am ala qulubin aqfalu hakin Allah ya tsare ana mamakin shi ko yana mamakin liman wallahu musta'an saboda haka wannan tahaddi da musu da Qur'ani ya bayar hanyar yana nan a tsaye jam babu wanda ya isa ya ya iya kawo irin alqur'ani babu wanda ya isa kuma ya gane wani abu da alqur'ani ya zo da shi wanda yake akwai kuskure dan babu kuskure kwata kwata a ciki babu kuskure a cikin maganganun ko tsarin zancen ko zubin fasahar ko duk wani abu da ke cikin sa duka daidai ne 100% wanda yake tabbatar da cewa magana Allah ne Allah ne ya yi wahayinsa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ah to mun karanta magana imamu Ibn Kathir ko sai a ina ganin bari mu basha da Allah ya ke mu gobe sai mu sai mu zance game da wasu maganganu da malamai suka yi akan akan fasaha alqur'ani din da kuma zubin zancen ta insha Allah kamar yadda muka saba bari mu yi attention wasu daga cikin tambayoyi da aka rubuta wannan ya ce wannan ya ce da Allah tsakanin 'yan ƙur'aniyun da 'yan shi'a wane ne dama-dama a cikin ta yi ba nagara a kashi yayi babu wani dama-dama 'yan ƙur'aniyun suna daga cikin fitintunin da aka samu a wannan zamanin a musulunci sun samu asali daga ƙasar indiya ne da ƙasar inda ne aka fara samun wasu ɓatattu da suka kafa wani addini wai ba ruwansu da komai sai doron alƙur'ani sun halasta wa kansu karanta alƙur'ani su yi fasarar su ga dama amma kuma ba su yarda da fasarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ƙareta suna har abin da suka ce sun yarda da shi amma ai alƙur'ani shi ma da ka je ka siyo a kasuwa waye gaya maka cewa shi ne ƙur'anin da Allah ya aiko waye gaya maka zaka sai ayaka aka rawaito kudu shi ma cikin hadisi yake kenan shi ma roƙe shi haka annabiran nan wani yana cewa wai ai Umar ma ya ce wai hasbuna kitabullah to sai a ce mishi na Umar ya faɗi wannan magana a ina kasancewa Umar ya faɗa ba cikin hadisi bane ka yadda Umar ya faɗa cikin hadisi amma ko baka yadda hadisi to da ka Qur'aniyun suna daga cikin wato ɗan bid'a mafiya rashin hankali da aka tabbata a cikin duniyar musulunci wanda zaka rasa mata inda zaka ba musu hujja sau da da su da 'yan shi'a za ka yi cewa hasana ne da usai so da shi'a ita ma ta gini ne a kan tsabaragen bin son zuciya da aibata mutanen da musulunci ta fito cewa mutanen kirki za ka babu wani nagara a cikinsu dukkaninsu a kidu ne munana na ɓata waɗanda kuma duk wanda ya bi su babu shakka yana kan tafarki wanda yake karkatacce Allah ka shirya da mu ah, wannan kuma ya ce shin dole ne a karanta alƙunuti kullum alƙunuti iri biyu ne akwai alƙunut da ake yi a cikin wutiri mustahabi ne karanta ta bayan an gama karanta fatiha da sura a sotu ulhuwa kenan kafin ruku'u ko bayan ruku'u da ana iya yi kuma addu'a ce sananniya da manzo sallallahu alaihi salama ya karantar da Hassan dan Aliyu kamar yadda aka rawaito a cikin sunan Tirmidhi sannan akwai kuma alqurut inda nazila idan akwai wata bukata ta yin wata addu'a ana yin alkunuti a salolin farilla dukkaninsu mustahabi ne da haka ba zai yi a ce koyaushe sai an yi ba za a yi ne gwargwadon bukata sannan ya ce wai menene hukuncin karanta shi da kaman rerawa ba a rerawa rerawan nan ba shi da asali za a karanta ta ne kamar da ake karanta kowace addu'a insha Allah ah, ya halatta mutum ya yi niyya ya shiga showa don yin wankan juma'a ko janaba dama abinda ake nema ga wankan janaba particularly shine ruwa ya game dukkan jiki saboda idan mutum ya yi niyya ya shiga kasan showa ko ya shiga cikin bathtub ko ya shiga cikin swimming pool ma ya yi wanka da niyya wankan janaba janaba shi ta tafi insha Allah sai dai bai yi abin da yake shine mafi kyau ba saboda haka in ya tashi yin sallah sai ya sake alula a ah, shi kuma wankan juma'a ai kamar da muka faɗa ranar shi wankan juma'a mutane su fahimci ba fa irin wanka ne na ibada irin sauran dama shi wankan juma'a wanka ne na tsafta Abin da ake so shine ka kawar da datti da ke jikinka ka yi gayu kar ka zo masallacin juma'a ka shiga cikin musulmi kana uzurta musu da warin hamata shine ma'anar shi saboda haka duk yadda aka yi samu in dai an yi wankan da ya tsaftace jiki wankan juma'a ya yi. shi sa wasu malamai suke ganin cewa wankan juma'a ana iya yin shi da sabulu wallahu a'lam suna ganin waɗannan sun isa zuwa yanzu ga wata tambaya mutum ne mai lafiya bai da wani larura amma sai ya ƙi yin azumi yana ciyarwa kawai menene hukuncinsa suna jima'i wani magana a jiya ko wai ko haka nan kawai sai mutum ya ce shi ba zai azumi ba shi sai dai ya ciyar wannan saban Allah yake mummunan saban Allah domin Qur'ani da ya ce ayi ayi azumi ya ce kowa yayi ne faman shahida minkum shahar duk wanda ya halarci watan yana da rai da lafiya wajibi ne akan shi azumi inda ba matafi bane kuma da lafiya ko daga cikin masu uzuri kamar mata masu haila ko masu nifasi amma haka nan kawai wai don gama garin wahala da ake ji mutum ya ce ba zai ajiye ba sai dai ya ciyar wannan ya karya ɗaya daga cikin rukunan musulunci idan da akwai hukuma ta musulunci wajibi ne a kama shi a horar da shi a sa shi ya tuba ya dawo cikin addinin musulunci cikakken musulunci saboda laifi ne babba kamar laifin barin sallah kamar laifin kin yin zakka ba daidai bane wani abu da na tuna da malam Umar yayin magana kan shi ne cewa akwai waɗanda suke so su bibi karatun amma ba su amfani da kafar facebook za a iya samu a facebook ne a kafar a wani dandali mai suna albani tv ko kuma a youtube a youtube a page na ne na youtube mai suna kabir abubakar asgar idan yi sacin a youtube da wannan sunan za ka ga dukkanin karatukan insha Allah ha ila yau ana iya samun karatukan na audio a telegram muna da wani site na telegram shi ma kai sacin a telegram da sunana kabir dr kabir azgar za ka samu telegram channel wanda za ka samu karatukan hannu baya sannan kuma muna da groups na whatsapp da muke sanya karatukan ah, shi kuma wanda yake so sai dai ya ba da lambar shi sai a yi adadin shi a cikin group ko a tura masa da link sai shiga da kansa ranar mun ambaci lambar da ake iya turawa shine 081 20 16 68 081-2016-6844 za ka iya yin magana ta wajen ta whatsapp sai a saka a cikin group da za ka iya samu darussan insha Allah da insha Allah Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Majid ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Majid